Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Yuli. Wato 30 ga watan Yuli, a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da cece ce kan matsalar rashin tsaro sannan wani abu da aka yi na kuje da wa'in mutane da aka farmaka da wannan abu da aka yi a niger sai na kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan ya za a aikace abuja tana da tsaro akwai tsaro a cikin abuja da shugaban kasar kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin ansoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini ɗan mazahabar shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin Iraki a yau Asabar, karo na biyu kenan cikin mako guda, domin nuna adawa da yankurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin da Iran ke marawa baya ke yi. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da barkunan tsohuwa da ababen fashewa masu ƙara wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar. har wasu da yawa suka jikkata kamar yadda 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran associated press suka shaida ba a yi wani zaman majalisa da aka shirya yi ba kuma babu 'yan majalisa a zauren prime ministan iraki mustapha alkhadimi ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar ya kuma bukaci masu zanga-zangar su yi ta cikin lumana a cewar wata sanarwa. Dabban masu zanga-zangar da ke goyon bayan shahararren malaman addina Maktada al-Sadar sun yi amfani da igiya wajen rusa shingayen siminti da aka sanya har zuwa kofar shiga rukunin ofisoshin gwamnati da ofisoshin jakadancin kasashen waje da ake kira Green Zone a Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a ƙoƙarin daƙile tasirin Rasha da China a yankunan. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyara zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango. Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. da aka tambaye shi ko blinken zai gana kai tsaye da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ko kuma na china wang yi mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da yankin gabashin nahiyar asiya da tekun pacific daniel crittenbrink ya ce a yanzu dai babu wani shirin yin wata tattaunawa a hukumace to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani ɗan jihadi ɗan ƙasar Canada wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yada farfagandar ƙungiyar IS wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa. An yanke masa hukuncin ɗaurin rai a jiya Juma'a a cewar ma'aikatar shari'a Amurka. Muhammad Khalifa wanda aka haifa a ƙasar Saudiya a watan Disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi. na hada baki don taimakawa 'yan is da kayan aiki lamarin da ya kai ga hasarar rai a cewar ma'aikatar shari'ar ta amurka ya bar kasar kanada ne a shekarar 2013 don ya shiga kungiyar is a siriya inda ba da dadewa ba ya dauki nauyin jagoranci a daular islamar da mayakan suka ayyana a kasar da kuma iraki khalifa wanda yanzu shekarunsa 39 ba da dadewa ba ya fara rike manyan makamai a kungiyar ta is kuma zuwa shekarar 2014 ya zama babban memba mai yada farfagandar kungiyar musamman saboda kwarewarsa wajen magana da harshen turanci da kuma larabci a cewar ma'aikatar shari'ar a yau asabar 'yan sandan kasar sri lanka sun ce sun kama wani shugaban kungiyar kwadago na kasar wanda ake zargi da daukar tutoci biyu na gwamnati daga fadar hambararren shugaban kasar gota bayan rajafaska ya kuma yi amfani da su a matsayin zanen gado da abin ɗaurawa. Dubban mutane da suka fusata saboda matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi ne suka mamaye gidan Rajapaska da ofishinsa a farkon wannan watan. Lamarin da ya sa a kan dole shugaban ya tsere daga kasar daga baya kuma ya yi murabus. Kaman mutumin da aka yi a daren jiya Juma'a na zuwa ne bayan da wani hoto da aka wallafa a shafukan sada zumunta. ya nuna shi yana amfani da ɗaya daga cikin tutocin daga fadar shugaban ƙasar a matsayin zanen gado ɗayar kuma a matsayin zanen ɗaurawa abinda wani jami'in 'yan sanda da ya nemi a ya sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp kenan. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda ganin yadda 'yan ta'adda da sauran 'yan bindiga suka yi ta tafka ta'asa da cin karensu ba babbaka ake ta dada kace na ce da bayyana fargaba a ƙasar. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton. duk da yake dama shekarar zabe ko yakin neman zabe akan iya samun irin wannan barazana da kan hana mutane su kone rashin tsaron ya sa mutane na zama cikin takatsantsan da kuma yin addu'ar neman kariya daga Allah yanzu wannan satin da ya gabata a nan live cam aka tare wani da wajen karfe goma aka zo aka samu mutane suna ban suna sai da kayayyaki da masu nama aka tare su da bindigogi aka yi robin su aka kwace su aka tafi a cikin Abuja ne wannan sannan wannan abin da aka yi na kuje da waɗannan mutane da aka farmaka da farmakar Eh, wannan abu da aka yi a niger sai na kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan ya za a aikace abuja tana da tsaro akwai tsaro a cikin abuja fada shugaban kasar wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin ke na kasar an ta shiga cikin wani hali sannan abin takaici a ce wai cikin babban birnin tarayya abuja kan titin titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki titin da zai kai gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take babban alkali da manyan kotunan kasa a nan take ga ga gidan shugaban kasa ga ofishin sakataren gwamnati duk akan wannan shehu shagaru din suke su da haka har a ce a cikin garin abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci to ina maganar tsaro yanzu a nan gurin. shugaban amintattu na gamayar kungiyoyin arewa na sura ashir sharif ya ce gwamnatin na bayyana cewa tana ware makudan kuɗi kan tsaro amma kamar ba a gani a ƙasa. ya ce ba wanda ya kashe kuɗi akan harkar tsaro irinsa to ina natijar kuɗin take da ka bar a kashe ka ga natijar kuɗin da ka bar cewar rashin tsaron nan an danne shan ƙasa ka ga kayan yakin da kake cewa kana ka bar a siya ka gansu a ƙasa ka ga allowance da aka ce a bawa jami'an tsaron nan ana basu ka je ka tambayi duk gwamnonin da suke west nan za su gaya maka duk lokacin da aka ce ga wani abu ya taso 'yan fashin dajin nan sun shiga ƙauyuka jami'an sojojin ba sa ɗaukar jirgi su je su kai hari sai gwamnonin sun ba su kuɗi sannan operation idan za su shiga da motoci gwamnonin ne suke siyan diesel da za su ba su siya duk ina kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi na cero da su ake wannan operations ina kuɗin suke ai ba aikin gwamnonin jiha ba ne wannan wannan kuɗin aikin gwamnatin tarayya ne domin soja da dan sannan a ƙarshen gwamnatin tarayya take kuma kasafin kuɗinsu da su hannun gwamnatin tarayya yake so da dan me yasa ina kuɗin suke su waye suke cinye wannan kuɗaɗen dan me yasa ba za a hukunta su ba fadar aso rock dai kan ce a rika fidda siyasa a lamuran tsaro dan har dai za a cimma nasara kan samar da tsaro sai kowa ya bada haɗin kai ga ma abin da mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ke cewa ya fi karfin siyasa barna ce ake wa al'umma barna ce ke wa ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa don a ke cikin wannan a haɗa kai a maganin wannan fitina da baki da. Many people have short memories, but let us remember the situation Shi kansa shugaba Buhari kan ce mutane na da mantuwa don kafin zuwan gwamnatinsa an samu gagarumar matsala amma ya shawo kan wasu daga cikin matsalolin da aka samu. Lokaci-lokaci za a ga raba lambobin gaggawa na tuntubar jami'an tsaro don bugawa da zarar an ga abin da ba a amince da shi ba. Shin lambobin suna amfani ko kuwa a'a inganta tsaron zai zama amsa. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske kan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin ko wannan wutar tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? Idan har akwai alaƙa, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashenmu na Afirka duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na Turai? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar birnin Najeriya. To idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansar tambayarka kan gobarar dajin da aka fayi a Turai. wakilinmu na adama muhammad salisu garba ya samo maka ansar ne daga farfesan fannin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar maudubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya bari dai in barku da salisu da farfesa sunana abubakar sadiq umar professor of climatology a modibo adama university nan yola mala salisu kana neman karin bayani ko ansa game da wannan tambaya wanda wani mai sauraro yana so ya sani watakila wutan daji wanda yake cin wa'ansu sassa duniya yana da alaka da yanayin zafi wanda ake fama da shi a yanzu shin in hakan ne to me yasa waɗansu kasashe kamar kasashen mu ta afirka wanda ke da yawan zafi ba sa fama da irin wayannan wutan daji to lalle yana da kyau eh, a ba da amsa wannan tambaya dalla-dalla daidai yi mai tambaya da ma sauran masu sauraro su kara gane abin da yake tafiya wannan wutan dajin da yake cin wa'ansu sassan duniya a yau lalle yana da alaka da eh, zafi karuwar zafin da ake fama da shi a yanzu din wato eh, temperature increase kenan wanda waɗansu wurare sun sami ƙarin zafi yadda yadda yake gudana a wuraren su a baya to amma eh, yana da kyau shi mai sauraro ya fahimta cewa eh, yanayin duniya kowanne yana da irin nashi yanayin damina da kuma rani idan aka fahimci haka shin a wani lokaci na damina ko na rani ne wannan wutan dajin yake ci ala misali mu a afirka muna da yanayin daminanmu wanda bangaren eh, shekara damina ruwan sama kan sokowa sannan bangare na sauran wurin lokuta kuma a cikin shekara ana samun rani babu ruwan sama wato mu muna da yanayi guda biyu a afirka akwai damina akwai kuma eh, rani to waɗansu wurare a duniya su kuma ya sha bamban da namu a afirka saboda ala misali kamar kasashen amerika da kuma kasashen turawa wato europe su kuma nasu yanayin daminansu da raninsu ya sha bamban a inda muke a afirka muna da eh, yanayin mu. Eh, guda biyu da damina da rani su kuma suna da yanayin eh, abunan nasu a shekara kusan kala hudu akwai yanayin damina akwai yanayin rani akwai kuma wani yanayin da kusan kamar za a ce daminan ne amma ba daminan ba ne sannan kuma akwai wani yanayi kuma wanda kusan gabaki ɗayanta rani ne kuma wanda yake tattare da sanyi mai tsanani mai matuka wato ana ce winter summer autumn da kuma solstice a ilimin kimiyya kenan akwai kuma wani bangare kamata bangare su asia su kuma nasu yanayin daminansu kala ɗaya ne tal wato ana ce musu da shi monsoon shi kuma ruwan sama ne kullum sai dai ruwan saman ana samun eh, bambanta a cikin watanni wani wata ya yi yawa wani wata kuma yana, yana karancinsa amma kusan shekara ga baki ɗayanta suna cikin ruwan sama ne to idan muka fahimci haka a wani lokaci ne wannan wutan dajin yakan kama idan aka fahimci haka to za a iya a lakanta shi da mu a afirka kuma a kara fahimta a kan cewa lalle akwai lokacin da musamman wutan dajin yakan iya ya auku a can kasashen turawa musamman a inda take ce a yanzu dinnan wanda eh, arewa maso yamma america wato wajejen su california da sauransu inda wutan dajin yake ci yanzu yanzu nasu yanayin daminansu a wurin suna cikin winta ne wato alama ya nuna daminansu yana zuwa a karshe yanzu ba kamar namu a afirka a yanzu eh, damina yakan kama koko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba su nasu daminan yana zuwa karshe ne yanzu wanda iskan winta ɗin kenan ya fara shigowa to Eh, yanayin daminansu wanda yake kan wucewa a yanzu din wannan wuraren da wutan daji yake ci yanzu sun fama da eh, matsalar rashin ruwa wato drought a wannan shekara mai wucewa kenan a wajen su sun fama da wannan drought din wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba so da eh, daminan yana zuwa a karshe yanzu ana shiga winter sai kasance wani iska ne daban yake kadawa ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba sabida haka iskan yana da karfi kuma shi yake tura wannan wutan daji din to amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani a kan cewa me ya haddasa wannan wutan tun tunda eh, a wajajen su na yanzu suna wurin winta ne su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a afirka misali mutum zai share gona ya saka wuta wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ya yi eh, asara da yawa ko kuwa eh, a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabobi kanana a cikin daji sai saka wuta daji daji ya kama da wuta ya ci su ba haka suke a wajajensu ba mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda eh, ainihin abin da turanci na faɗa kamar natural natural ba tare da mutum ya haddasa ba ikon allah ne kuma yana faruwa a haka din musamman idan aka samu lightning lightning a harshen a hausance ba zanga kamar irin walkiya yawwa kamar walkiya walkiya yakan faruwa idan ya faru ya yi striking yana iya ya haddasa wutan daji kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun eh, walkiya yawan walkiya da sonda a radu kenan eh, ana samunsa ne a farkon damina da kuma zuwa karshen damina abin da yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin eh, eh, tsakiyar damina so ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa karshen damina a kowane bangare na duniya kuma a yanzu din kasancewa daminansu yana zuwa karshe so akwai ire-ire wannan lightning din nan da kuma wannan thunder din nan eh, suna tattare da su a yanzu wanda mu ma a nan eh, idan muka zo karshen mu muka samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan so litinin eh, lightning din idan ya yi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busashe da yawa yakan iya ya kama da wuta kasancewa na faɗa da farko shekara mai wucewa a wajen su sun fama da drought rashin ruwa mai tsanani wanda ya kai wajaje da yawa suka su kusan a bushe suke eh, ciyayi sun bushe so idan aka samu wa'annan eh, lightning din da thunder na jefi-jefi yana iya haddasa wannan gobaran daji to shine abin da yake faruwa da su a yanzu shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan eh, me yake sa dajin wutan dajin na ci har da ɗanya itatuwa da sauransu suna kama da wuta eh, eh abun mamaki ne ga mai tambaya saboda shi mai tambaya ya sha gani da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne <laughs> garin mahaifana da inda yake shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai ba zai wuce ko nan kamar kilomita eh, talatin zuwa hamsin ba so abun mamaki ne a gare shi eh, kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake eh, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama sai kuma gashi a yanzu wutan daji na ciyawa su sace a duniya kuma alama ya nuna akwai ɗanya a cikin abubuwan da yake ci musamman ma itatuwan da suke ci a wurin abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da eh, da sauran tsirrai da suke wayannan wurare wato eh, inda ake ce da shi temperate region suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a afirka ko da shike akwai waɗansu wurare a afirka ma ana samun irin wayannan itatuwa ɗin amma itatuwa ne wayanda suna bukatar sanyi yanayin sanyi sosai misali a nigeria ana iya samun irin wayannan itatuwa a jos plateau ana iya samun su kuma a mamila plateau a nan jihar taraba suna da irin wannan itatuwa kasancewa su ma suna da irin sanyi kusan za a ce eh, ɗaya da na wayannan wuraren da eh, wutan daji na ce a yanzu din za ka sami itatuwa ɗin suna nan da tsayi da ɗan gashi-gashi a jikinsu ana ce da su coniferous eh, trees ana samun su ne a wuraren da yake da sanyi kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa ɗin wanda suna da wani sinadarai kaman kaman suna da ruwa jikin itacen kaman kaman mai kaman mai na petrol wanda yana da alaka da dangin eh, man petrol eh, wanda ake ce da shi ethanol wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol sabida haka idan ya haɗu da gobara wuta to za ka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kamar ana eh, yayyafa mata man petrol ne saboda wannan mai sinadarai wanda yake kama da man petrol a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne wanda ake ce da ita ethanol to shi yake iya haddasa Eh, wannan gobaran ta ci ba tare da ta mutu ba za ka gani ana fama kashe wannan gobaran har yanzu tana ci kaman ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa so shi eh, shine abin da ya sa sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin wannan tambayar da kuma na wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesan yanayi a jami'ar modubu adama abubakar sadiq umar da wakilinmu a adamawa salisu garba da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam to kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan fatan an ji yanzu kuma ga murtala faru sanyin na zai shigo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya za ta shiga sahun kasashen da ke neman damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025. Shekaru 25 kenan bayan da ta yi haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar da Ghana. da farko dai an tsara gudanar da gasar ta shekarar ta 2025 ne a kasar gini da ke yankin afirka ta yamma to amma kuma rahotanni na bayyana cewa yanzu haka hukumar kwallon kafar nahiyar ta afirka wato caf tana duba yiwuwar karbe wannan damar shugaban hukumar kwallon kafar najeriya ta nff amaju pinnick wanda ya tabbatar da wannan kudiri ya ce idan har aka sauya kasar ta gini to kuwa najeriya za ta shiga takarar karbar bakuncin gasar Pinnick ya ce tuni ya sami goyon bayan ministan wasanni Sunday Dare akan wannan kudirin inda kuma za su gabatar da bukatar karbar bakuncin gasar na haɗin gwiwa da kasar jamhuriyar Benin. Najeriya ta yi haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar ta shekara ta dubu biyu ne da kasar Ghana inda aka yi amfani da filayen wasa biyu daga kowace kasa A Najeriya an zaɓi filayen birnin Eko da kuma birnin Kano. sau biyu ne kacal najeriya take samun damar karɓar bakuncin gasar ta cin kofin nahiyar afirka a tarihi a shekarar 1980 da kuma shekara ta 2000. A Ingila kungiyar kwallon kafar Arsenal ta bayyana Martin Odegaard a zaman sabon kyaftin ɗin 'yan wasanta a yayin da ake kammala shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni ta shekarar 2022 da 2023. A yanzu matashin ɗan wasan mai shekaru 23 ya kasance shugaban 'yan wasan ƙungiyarsa ta Arsenal da kuma ƙasarsa ta Norway. inda ya zama kyaftin tun a watan maris na shekarar da ta gabata ta 2021 Odegaard ya koma Arsenal ne na dindindin daga Real Madrid ta kasar Spain a kakar wasanni da ta gabata bayan zama aro da ya yi na tsawon watanni shida. Tauraron dan wasan na tsakiya ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata har ma ya sami kyakkyawan yabo daga mai horar da 'yan wasan Arsenal din Mikel Arteta. A kasar Spain kuma sabon cefanen kungiyar Barcelona Robert Lewandowski ya musanta tare da ake bazawa na cewa ya bar Bayern Munich ta kasar Jamus ne saboda yunkurin da ta yi na sayan dan wasan borussia dortmund allen haaland da a yanzu ya koma manchester city ta ingila lewandowski ya bayyana hakan ne sa'ad da yake cakar tsohuwar kungiyar tashi ta bayan bisa zargin yin karya kan dalilan sauya shekarsa a wannan bazarar ya bayyana cewa bai taɓa ɗaukar halan a zaman wata barazana ba ko da kuwa sun haɗe tare a kungiyar domin kuwa kowa da tashi gwanintar mai horar da 'yan wasan barcelona xavi hernandez yana ci gaba da marhabin da sababbin 'yan wasan da kungiyar ta saya a wannan bazarar na baya bayan nan shine dan wasan baya julius conde da kungiyar ta saya daga sevilla a yayin da kuma yanzu haka yake dakon zuwan wasu a daidai lokacin da ake ci gaba da ta'allaka 'yan wasan chelsea biyu chesa aspiculator da marcus alonso da komawa kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaishe ka murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taɗaice. ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini ɗan mazahabar shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin iraki a yau asabar karo na biyu kenan cikin mako guda domin nuna adawa da yankurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin da iran ke marawa baya ke yi. jami'an tsaron iraki sun yi amfani da barkunan tsohuwa da ababen fashewa masu kara wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar har wasu da yawa suka jikkata kamar yadda 'yan jarida kamfanin dillancin labaran associated press suka shaida sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai je gabashin asiya da afirka a mako mai zuwa a kokarin dakile tasirin rasha da china a yankunan. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyarar zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango. Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. Wani ɗan jihadi ɗan ƙasar Canada wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yada farfagandar ƙungiyar IS wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa. An yanke masa hukuncin ɗaurin rai a jiya Juma'a a cewar ma'aikatar shari'a Amurka. Muhammad Khalifa wanda aka haifa a ƙasar Saudiya. a watan Disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi na hada baki don taimakawa 'yan is da kayan aiki lamarin da ya kai ga hasarar rai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Salaman Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.